Kungiyar 'yan jarida reshen jihar Filato ta ce za ta ba da tata gudummawa wajen faɗakar da jama'a su yi hattara da labarun boge da ke wanzuwa musamman a kafofin sada zumunta na zamani. A cikin ayyukan da kungiyar ta shirya a wannan mako da ya kasance makon 'yan jarida a jihar Filato, shugaban kungiyar Mr. Paul Jatau ya ce labarun ƙarya sau da dama su ne a baisan tashe-tashen hankula da ake samu ba ma a Najeriya kaɗai ba har da wasu ƙasashen duniya. So muna so ne mu gaya wa jama'a cewa ba kowanne ne da ke magana nan shine dan jarida ba akwai mutane da yawa da suka da handset su sai su zauna a dakunan su sai su yada labarin da ba daidai ba da wanda zai kawo mana rashin zaman lafiya da abubuwa haka so muna so mu ne mu ja ra'ayin jama'a zuwa gurin su gane cewa ya kamata su yi hankali da kowane labarin da suke samu Ƙungiyar 'yan jaridan ta kuma ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke haifan a ƙaramar hukumar Barikin Ladi, inda ta tallafa musu da abinci, tufafi da sauransu. Mai magana da yawun 'yan gudun hijiran Mr. Iliya Makam, wanda ya nuna farin cikinsa da ziyarar 'yan jaridan, ya gabatar da bukatunsu kamar haka. Akwai mata masu ciki rashin magunguna, akwai yara kuma da suna fama da cututtuka rashin magani. sannan kuma akwai masu hepatitis ba kowane abinci ne suke ci ba wani lokaci su samu abin da za su ci wani lokaci su kwana da yiwuwa don ba abinci su dinga nan muna addu'a da gwamnati domin ta koma da kowa a gidanta kwanakin baya mun ce ma koma gida sai fulani in sun ga mutane su koma sai su take su ta harbi su sake sa mutane tsoro su koma domin ba jami'in tsoro. Ita ma Binta Bello ɗaya daga cikin 'yan gudun hijiran ta ce suna buƙatar abinci. Yanzu idan an ci abinci da da dare sai wani dare. Yara kuma su da da yi musu ko kunu wani lokaci a basu ko ruwan shayi. Ga wurin kwanciya nan yana da sanyi ba kadan ba. Gaskiya inda za a yi a taimaka mana da kayan ko kudi ko abinci. Darakta hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Filato Madan Juli Bala ta ce a yanzu haka akwai 'yan gudun hijira fiye da dubu talatin da takwas a sassa daban-daban da ke buƙatar taimako. Mutanen nan suna son su koma gidajensu, amma domin rashin zaman lafiya har yanzu akwai damoyi a cikin wayannan kauyuka da sun fito ba security ba sojojoji ko polisawa wanda za su garanti safety nasu Domin haka muna roko har yanzu gwamnati a yi kokari wadda za a samu security a wannan wuraren domin mutanen nan su koma gidajensu. Suna kuka abin da suke so yanzu shine su koma gidajensu kawai. Ƙungiyar 'yan jaridan dai ta ce ayyukan da za ta gudanar a wannan mako zai ba da dama ma mambobinta gudanar da wasanni da tattaunawa don inganta aikin jarida. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.